wani tsoho mai suna alhaji musa tsafi da ke karamar hukumar tsafi jihar zamfara ya ki amincewa ya saki jikarsa da ya aura tsawon shekaru ashirin alhaji musa tsafi ya yanke shawarar kin sakin jikar tasani mai suna wasila isa tsafi mai shekaru 35 a duniya bayan an sanar da shi cewa aurensa haramtacce ne bayan an sanar da shi wannan auren nasa haramu ne iya babban dalilin nashi da ya bayyana nan ba zai iya sakin wannan jikar tashi ba suna da yara har takwas a duniya a wani kuma hoto da muke samu an sanar da masarautar tsafi inda dattawan masarautar suka kira alhaji musa bayan sun gudanar da bincike sannan suka tabbatar mashi da cewa a shari'ar addinin musulunci wannan auren nashi da jika shi haramtacce ne haka zalika malaman addinin musulunci sun shawarci alhaji musa da ya saki jikar tasiri da yake aure amma haka ya ci kira domin alhaji musa ya ce ba za ta sabo ba bayan biyu bayan turjiya da alhaji musa ya yi a kan kin sakin jikarsa da yake aura hukumar hisba da ke karamin hukumar tsafi ta maka shi kara a gaban babban kotun da ke jihar zafara ta musulunci kotun ta sanar cewa 20 ga watan july 2022 za ta fara sauraron wannan kara Allah ya samu dace